ta'ala kuma yau ta ku anil hawa in huwa illa wahayin yuha to yanzu Allah sallallahu mali salama bai taɓa faɗin wani sirrin shi ba wani tuni ku ce ƙarya ke ba Ni Allah ya ce ma in huwa illa wahayin yuha ku sani Allah subhanahu wa ta'ala wahayi ke ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga kenan ba magana son zuciya a nan to kaga Allah subhanahu wataala ya gawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abun kafirai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun duba cikin alƙur'ani mai girma za mu ga cewa lokacin da kafirai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai asabatu jannatu kawai yi cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ajira ta kama shi manzon Allah ya ce musu ko wani abu ne Allah bai ce komai ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya rama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suka faɗa masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance dukkanin wani al'amuransa in kafin suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ta nemi sheki ba ma iya wa'annan ayoyin ba ko mun duba alƙur'ani za mu ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akan fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalansa yadda Allah yake nuna mana cewa baka isa ka taɓa fiyayen halittar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya kare ka ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda muke faɗa kullum shine dan gatan Allah shine wanda a cikin halittun Allah Allah subhanahu wataala ya zabe shi ya tabbato shi a dukkanin halittunsa ba wanda ya kai shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka dubo wasu abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga cewa al'ada ko ta ji irin shi sai ka dinga tunani wai masan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai sai ka dinga tunani kuma cewa in dai ba manzon Allah ba wanda Allah ya zabe shi ba wanda zai iya wannan ba ga Allah abun al'ajabi ne wannan har sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah in wani abu sai sun dinga mamaki su dinga tambayar shi kamar yadda wata rana aka wata mata tana jin ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne da gaske shi da ke to ba matsala manzon Allah ne da gaske ko Da ta san yadda za ta tafi ya tashi sai ta zo na ta ƙirƙiri wani yare musamman ba wanda taɓa jin yaren nan ta ƙirƙiri shi daga ita sai 'ya'yanta in za su yi yaren sai sun kulle ko'ina inda ba wanda zai zo su sai su yi wannan yaren to da suka gama shirya komai ita ce to ni ko yau gita za ta nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya iya wannan ya ganta gani tun da manzo ne ga Allah da ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cikin sabai sai ta ce mishi man doyan wannan ya ga da ta iya da ita da ya'yanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe baki amsa mata ya ce hasan wasan sai ta ce mun doyan manzo Allah sallallahu ba ne ya ce ashku umayu kai ba wanda ke ji amma zai amsa sa ne mata sai ta ce mata ulimin da mashin ma'ana me za ka ce akan jikan da baban shi ya rasu bi ma'ana ɗa ne ya rasu kuma shi ma yana da ɗa to kenan wannan ɗan shi zai ci gado sai maza Allah san alaihi ne ya ce mata annashin musulun nashin to haɗa shi ma ya kamar jikan sheki domin faɗin yanci na farko mun fassara ba to ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yau tana nufin cewa mun waye annabin a cikin ku ne yau ta gani manzon Allah zai ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hasan wasan ya ce ga na tsakiya ki taho sai ta ce man doyan ni fa tambaya ne waye annabi a cikin ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hasan wasan ya ce ki matso ganin nan a tsakiya ah, matan nan ta buɗe ta ce ah to shi wannan ana dai fa wanda ke zo gurin shi Bana ta ne ba shi labari Ko ina ya san wannan da in dai ba manzo daga Allah ba ba wanda zai iya sanin wannan kai ashhadu an la ilaha illallah a take a gurin nan matan nan ta musulunta saboda tamboyi ta umarnin Allah da wani yare wanda ba wanda taɓa jin yaran nan da ita sai ‘ya'yanta ba aka ta agurin sai dina aliyu shi tambayar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasu da mai mun kasance mun taso tare da kai wani ban san ka koyi wani yare kamar wannan na san yare ka shine lagabci amma na yi mamaki da wata mata ta makon yare kuma ka ba kun san amsa shi ne Allah subhanahu wataala shi ke sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake don maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi alimun nabi sallallahu alaihi wasallam kabla kiyama zai baka labarin gari tun kafin faruwar shi Maza Allah za ka yi abu kaɗai amma da za ka ruwa da wani nufa manzon Allah sai ya gane haka. wata rana lokacin da aka yi yakin badar manzon a yakin badar musulmai sun ci nasarar kafirai inda musulmai suka ribace kafirai masu yawa kuma suka kashe wasu da yawa kuma suka kashe manya-manya suka ribace manya manya wasu a lokacin ne kafirai suke ganin sun yi asara a ce suna da manya-manya sun kai su saba'in a ce duk musulmai sun fi sun kakkashe su a lokacin da fa kashe irin su abu jihar san manya ne a gurin kafirai da suke a cikin musulmai sun kashe su su ba su san girman su bane suna ganin abin mamaki ne kuma ƴan su da aka kashe da ƴan su da aka riba ce je bayan an gama wannan yaki, sai akwai wani da shi shi wannan kafin sunan shi ibn ubaida to shi wannan ibn din ya kasance mutum ne ya tsana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kadance sunan da ake ce mishi shine shaidanin quraish na quraisha saboda shi ba wanda ya fi tsana kamar quraisha a rayuwarsa to sai Allah subhanahu wataala ya sa da aka ji yakin badar sai a cikin yaran da aka riba ce daga wayan da aka riba ce, a riba da dan shuha kaza an samu matsala yana kin sahabbai yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi kuma sahabbai sun dauki dan dashi sun ce shi mutumin ne yana cikin bakin ciki an zo kusa da Ka'aba suka haɗu da wani kafiri shi ma kafirin nan makin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga su biyu sun haɗu makiya manzon Allah sai shi mana ubangi din nan sai ce kai mun katina a yakin badan, har ɗauke mana an ribace mana 'ya'yanmu da yawa katina an kashe mana manya-manyan ɗana fawa sai da aka ɗauka shi ma ɗan ya faɗa mishi irin asarar da ya sai shi bin ubaidan nan sai ce da ba dun mutane suna bi na bashi da ba dun kuma ina da ƴaƴa ba da mata na ce da na wasa kofi na na tafi nan in kashe muhammad zuwan nan kafin sai yan makin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam agogon nan sai ce ka san ni kuɗi ne go to zan ɗauki maka nauyin ƴaƴanka da matanka bashin ka duk zan biya maka bin ubaida ya ce to ba matsala ni zan je in ji bin ubaida nan sai ce shi zai ji wai kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu takobinsa ya wasa takobinsa da kyau ya sa guban da irin kafin suke sata duk cin da suka sari mutum to sai dai mutum ya fara gurɓacewa har ya mutu ya gyara takobinsa ya shirya doki sai ga gan madina wai shi da nufin zai je kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin ai ba wanda ya san abin da suka yi zai je da nufin ya ce ya zo ya ɗauko ɗan ɗan shi ne ino za a same shi a zan ɗan shi sai da zan iya ɗan sa samu dama sai ɗan tusa mu ana ta kowansa ya sha abin gwai kamar sauƙi yake da shi da isa garin madina bai fara haɗuwa da kowa ba sai da sai na umar bin khattab yana haɗuwa da sai na umar sai na umar ya haɗa idanunsa biyu da shi ya san wannan mutumin ana kiran shi da cewa shaidanin ƙurashi shaidanin ƙurashi abu ake ce mishi kuma ya zo garin madina kai wannan mutumin akwai wata manufa da ya zo da shi sai sai na umar ya ce na san yadda zan bi da shi mu je ya zo wani makircin ne sai sai na umar ya ce mishi ah ya shi yake shaidanin ƙurashi wai kai me kawo ka ne garin madina wanda shi shaidanin ƙurashi ɗin nan yana ubaidan nan tun da ya sako a doki sai ya zawo kofasa sai ya sa a wuya dan za a tunanin ya zo da wani manufa ne ke na yana haka in ya samu dama sai dan tusa manzo ana sallah da shan muka a cikin manzo Allah ya wasu in sai dan yaka dan ka a abubuwan kuma sai ya zawo yana haka sabai za su rike hannun shi sun san me zai sai sai ya da ita auren shi to sai sai kuma umar ya ce me ya kawo ka sai ce ban san ko riba ta ɗan ɗana wahab to shi ne na zo na za a samu ko sai umar ya ce ni ba zan yi komai ba sai na izinin manzon Allah alaihi umar ya umarci sabai a rike shi ga kam ta a bari da ya motsa daga inda yake suka rike shi ta'ala a wani jogun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Ibn Ubaida ya zo wanda ake ce mishi Shaidanin Quraish ya taho ya sa takobinsa ana ya ce ya zo ne ya kwanci ɗan ɗan shi zai bada nawa ko nawa zai za a ba ko nawa zai bada dan dai ya tafi da ɗan ɗan shi. To tun da ya ce haka da Allah a saurara ana magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To tun da wannan mutumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shigo da shi ta fa da takobi a tattare da shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shigo da shi sayyidina Umar ya ce to a shigo da shi to da ya shigo shi shaidanin Quraysh din nan wanda ya tsina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Quraysh ibn Ubaida sai ya shigo ya gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke gaishe da suka saba manzon Allah ya nuna mishi jiya su assalamu alaikum ta ishe su na ce to kai dai wanne ya dame ka ni dai yanzu na zo ne don nawa za a samun in bada in amsa ɗana da ɗan wuƙan shi anan yana ɗan tunanin yadda zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo to dan me ka zo ne ya na faɗa maka dan ɗana na zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kada tuna ba don wata manufan ka zo ba ce na ce maka na zo ne dan ɗana in anshe shi in tafi ko nawa zan bada ko nawa zan bada a faɗa mu in bada sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya cinye shi to ita wannan wukan da sa da ka zo da ita me amfanin ta sai ya ce kai da ana lawo hazin sai Allah ya la'anci wannan takobin da na zo da ita ai ita muhimmancin ta zan nuna maka cewa ba na zo ya ɗanka wani na zo ne don a wani ɗana na kai ne in tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a haka ne tuna wannan wukan ka tuna ba da haka ka zo da ita yace ni na ce maka dan haka na zo da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba da haka ka zo da ita ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai da mutum ya nuna kattama ya ta rantsa rantsan shi sai manzon Allah ya ce mishi ka tuna lokacin da kuka tsaya bakin Ka'aba da kai da wani kafiri shi ma makina ne maƙiyin addinin musulunci kuna ta mitin a yanda za ku zo ku kashe zakatina aka ce mishi kai da batin iyalinka da dukiyanka ba da bashin da ake binka da ka ta zo ka zo ka kashe zakatina wani Allah faɗa mishi mutum mai ciki yanzu Allah sallallahu alaihi ce ko bayan haka har ya ce zai biya maka duk abin da kake damuwa da shi zai amsa maka iyalanka su zama suna cikin tsarewar shi kuma bashin ka zai biya maka ko baka tuna ba shi ne haka hau doki ko ko baka kano ka don kashe ni ko ba ka bane a a a a a so ne kafin ya gano cewa yanzu. Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika alimin da sun riga bai kafin kiyaye ne ki faɗa maka da tun kafin gaban tun abu tun kafin ma su magana Allah ya sanar da manzo Allah ya ce za su yi wannan magana lokaci kaza kuma zai zo lokaci kaza da abu kaza da kaza da kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗauke mana kansa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wannan mutumin dukkanin manufa da abin da ya kawo shi mutumin ne ya ce faɗa maka wai ke cin manzon Allah in baka bani manzon Allah ya ce eh je ne?" ya har a maka wannan abin da ka faɗa min ba wanda ya san da shi sai mu biyu daga bidiyon na makin naka mu bi kawai muka san shi amma ga shi kai ka faɗa mana kai da kake birnin garin madina mu ko muna maka a makan ma wasu ba su ji ba mu biyu kawai muka san abin da muka yi amma kai da garin madina ka bani labarin da ba wanda ya ji a makka sai mu biyu nake kai na shirya cewa kai wanzan allah sallallahu alaihi wasallam to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai ba da labarin abu tun kafin wannan abun ya faru tun kafin a san za a yi wannan abun to kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba wanda yake da mu'jizar ta kai na sha a cikin annaba to saboda haka kan mu ji cewa wani abu ne mai kyau abu ne mai kyau mutum ya ce to shi duk yadda ga dama zai jiki ba a'a akwai iyaka daidai abubuwan da ake ambaton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba hauka kai mutum zai zai zambaɗa ba domin na san zan an ci maulidin manzan Allah ba shi ne koyo zo ka tara jama'a ka ce kowa ya dinga shan giya ai dan Allah ne ba wannan ba maulidi kake yi ba wannan kai fatan ka kake yi amma dai ba maulidin manzan Allah ba amma in dai maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi duk abin da shari'a ta hana to kai ma ba za ka yi shi ba to amma ka ga nan gurin an zo ana ana wa mutane kulawar giya an zo ana waka ne me aka zo ana yi ga tana da kunza ne aka yi kuma ina ji da gobe an yi wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yanzu na san malamin mu ne za su zo su mana wa'azi dan su ƙara faɗakar da mu to kaga wannan ko ba za a kira shi da cewa an yi abu haram ba me za a kira wannan kaga shi ne mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da shari'a ta hana kuma aka ce za a yi a molidi ko wani sunan molidi wannan ba molidi za a yi domin wanda malamai suka ce molidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a tara jama'a a karatun alƙur'ani mai girma a yi baituttuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ci a sha sannan sai malamanmu su fara mana wa'azuzzuka akan abin da ya dace mu dinga aikatawa wannan ne moyidin da walimi suka ce ya halasta a addinin musulunci ba wanda za a zo ana abubuwan banza ba kaga mun lura za mu gane cewa duk wannan abin da muke na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda ba aikin mutanen banza ba ne kuma ba abin banza muke aikatawa da alqur'ani littafin waye littafin Allah baitutukan nan ga ake yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadakan nan da ake danwa ake yi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan Allah a cikin nan wani abu ne zaka faɗa mana haramun ne a cikin wa'annan abubuwan ga ko wani tambaye ka sai da ka wura shiru da tsubda wajen ka in kuma aka ce maka ina ayan da aka ce haka to ka an muka daga man ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misalin nafila ne wanda mutum yake yi dan neman lada domin yanzu mutum Allah ya umarce shi da ya salloli ya yi sallolin da Allah subhanahu wataala ya ce sai ya ga cewa yana buƙatar daɗin lada daga Allah sai ya ce to bari ya na ga Allah da daddare sai ya sha na fulla ɗin ƙarfe uku ya yi ta sai da ya kai ƙarfe hudu da talatin sai ya kwanta dan Allah ka ce mishi ya yi haram ko ba za ka ce mishi haram ba in kuma ka ce mishi haram zai ce haram ne to ina Allah ya ce kakkai na fulla ƙarfe kaza Eh? ka san bai da hujja sai ka ce mishi to ina Allah subhanahu wataala ya ce ayi zai maka shiru amma Allah ya ce ai sallah to ni na yi haka ne dan neman lada wanda ko malaman usuli fiqh sun ce al'asul fi kulli shay'in alhalal asalin dukkanin kowane abu abu ne halas sai dai wanda aka kayyade cewa kaza da kaza an hana shi yanzu ka ga naman doki naman jaki da naman alade da naman da Allah ya hana da hana cin su to kaga su ne wanda Allah ya kayyade kan mu ci to so nan nan kuma ba sai Allah ya ce mana mu ci rago sai mu ci kaga ba ba sai Allah ya ce mana ba saboda mun san baya jinsin abin da Allah ya hana mu to mun san Allah ya hana mu to kenan Allah subhanahu wataala akwai abin da za ka yi idan Allah ya hana mu kan mu sha giya to sai aka ce ba za mu sha ruwa ba ka ga wasu abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ya faɗa maka kai kaza za ka kuma sai kai kaza ba in ya ce ko ban kaza kama ka san ya kamata za ka iya ba. sai sa duk wannan nan abincin da ake ci yanzu ko mutum ya ce maka ai kaza haramun ne ba ka ba na aka ce a alƙur'ani ta yadda ba biya wani wanda Allah ya haramta ba to shi ma kamar wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake abu ne wanda ba mutumin da zai zo ya ci mana mana aikata haram musulunta haka duk wanda bai kare wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai kare duk wannan abubuwan ba to ka gane nan kawai stupid ne shi mai kawai zai ta yi more ma stupid dole zama bai ma san duk wannan abubuwan ba ka ba shi hujjoji akan wanda ka faɗa mishi wannan ka faɗa mishi wannan kuma duk ba zai gane ba in bai gane ba ga hujjojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun mun je mujizozi na wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama wataƙila ko ana sunan na us domin duk abin da zaka ce maƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in baka zo wani guri wanda kake ganin zai gane ka to zai taɓa gane ka ba wanda daga cikin mujojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wata bai hujiya wannan bai hujiyar ta san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ka faɗa akuya sai ta ce to bari ta cutar da manzon Allah ta hanyar ka kafaɗan akuya sai ta yanka akuya ta samu daidai ka faɗa. ta soya ta sa romo romo sai ta zuba guba a ciki sai ta kai wa Muhammadu wannan eh. aka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya zo zai ci to da ba manzon Allah yana son ka faɗa. manzon Allah ya iba zai ci kenan wannan kafaɗan sai ya ce ya rasu nan ba akwai guba a tattare da ni ya ga da ya kakkace ni to kaga tunda wannan ka faɗa ya magana kai ma kaso nan ba ka gama al'amari ba ka gama al'amari ba. da a ce kai ne sai a ce ai akwai baki amma ka faɗa ana baki a tattare da shi wanda daga cikin wujojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci bishiya daga inda take tukun tuku kanta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda imamu al-bisir yake faɗa a cikin sa al-buda cewa maula ya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairul khalqi kullihim مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي عليه على بلا قدم yace this camp was created for him working towards him on thorns without faith Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. That was a day that he called a tree. You know, tree, nothing that can cheat it, unless less, yeah, that can cheat it here, right, and left. But since when Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam uh, asked the tree to come here, that tree, since from it rose, it come out, walking toward Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, uh, but without feet. just on its trunks working before Muhammad sallallahu working toward him on wrongs without faith. Therefore, nobody can do that. To ask a tree to do something, just from where it is, and to come to you, then nobody that can do that. It's only Prophet Muhammad sallallahu that can do so. Even the prophets, he said, you get that I know Musa do such things, will never hear that. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin annaba shi na daban ne duk abin da zai yi ga annabawa ba za su iya shi ba to ku ji mun faɗin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabawa buri suke su zamo a cikin wanda mun san yadda annabi Musa ya roƙa Allah da ya ga wasu al'ummai tsarkaka yake roƙon Allah Allah ya sa su zama cikin al'ummar shi amma da ya gama ba mai fita mai yayi yau ka Allah Allah na roƙe ka Allah ka san cikin al'umma annabi Muhammad ko ya ga wannan fita to kaga ya ga abin da mafitan kenan kai idan mu cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu da kuma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya zaɓe mu saboda ka muna godiya ga Allah wanda mu in maganar laifi ne kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganar gaskiya muna aikata ba zai ba mu da laifuka bane saboda Allah ya zaɓa ne da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in mun duba mun fa duk wa'annan maganganun da muke